والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك يا uwa, عليكم alaikum wa wa barka mu da haɗuwa a wannan yammaci na ranar asabar a yau uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku cikin tafsirin mu na littafin allah maɗaukakin sarki muna cikin da kuma a inda jiya muka tsaya kan aya ta tara insha Allah ta'ala a yanzu za mu tashi kan aya ta goma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين نعم ubangiji Allah madaukakin sarki yace khalaqa samawat ya halitti sammai da ghairi amadin ba tare da ginshikai ba ta tarawunaha da kuke gani wa alqa fil ardi rawasiya ubangiji ya jefa ya sanya a bayan ƙasa ko a jikin ƙasa shi ya kira ku an tani da bikum dan kada ƙasa ta miƙe da ku ta ma'ana yi girgiza ta zubar da ku wa basta fiha min kulli dabba kuma ya yada a cikin wannan ƙasa din min kulli dabba daga dukkan wani abin da yake tafiya a bayan ƙasa wa anzalna minas sama'i ma'an ubangiji yace muka saukar da ruwa daga sama daga girgije fa ambatina fiha muka fitar a cikin wannan kasa min kulli zawjin kowane irin nau'i na ma'ana tsuro ko na halitta karim wanda yake mai girma hadha khalqullah wannan halittar Allah ne faruni ma za khalaqa allazina min duni kuluna min me waɗanda ba Allah ba suka halitta bal zalimuna fi dalalin mubin bal bari dai ba haka lamarin yake ba waɗannan azzalimai masu shirka fi dalalin mubin suna cikin bata mabayyani waɗannan ayu guda biyu da muka karanta a cikin wannan sura ubangiji Allah madaukakin sarki yana mana bayani na ayoyi ko kaɗan daga cikin ayoyin shi waɗanda ya sanya a bayan ƙasa kuma wannan shine aikin masu hankali da tunani da hikima suna bibiyar ayoyin Allah maɗaukacin sarki suna ƙara sanin Allah kuma suna ƙara imani Allah ce khalaqa samawa ya halicci sammai sammai kamar yadda bayani ya sha gabata guda bakwai ne kuma tsakanin kowace da kowace akwai tafiya kamar yadda hadisi ya nuna na Isra na Mi'raj da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan gurin da muke gani in mun ɗaga kai wannan shi kira a sama a duniya kasa kasa kenan amma sai an wuce za a je sama ta ɗaya amma hadisi ya nuna akwai ƙofa sannan a wuce sama ta ɗaya a yi tafiya ta shekaru wajen shekara ɗari biyar ko wani amma kamancin haka a je sama ta biyu sannan a je ta uku har a je zuwa sama ta bakwai sannan al'arshi na ubangiji Allah maɗaukakin sarki da haka halitta ce mai girma wannan halitta ta sama ubangiji ne ya halitta waɗannan sammai da muke gani muna ganin halittar sama muna ganin yadda take da kyau da bankare muna ganin yadda take da inganci muna ganin yadda take babu wani abin da ya same ta na rushewa ko tsagewa Allah maɗaukakin sarki shine ya halitta wannan sammai kuma yi su a bisa wannan tsari har ma a cikin wata sura suratul mulk ubangiji yake kira da cewa dan adam ka kalli wannan sama su marje ilbasara karratai ka sake kallo ka sake maimaitawa ka ƙara dubawa yan qalib ilai kalbasaru kwasi wa hasi hasir ganin ka zai dawo yana makasanci ba zai ga wani abu ta waya ba ko wata tsagewa ko wata lalacewa amma da abin da dan adam ya gina yadda ya kai da kyau yadda ya kai da inganci wata rana sai ka ga ya nuna gazawa sai ka ga ya nuna cewa nan bai yi ba kuma biyar da ɗan adam ya yi abu komin fiyan shi wata rana kuma in lokaci ya tafiya shi ga abin bai da kyau kuma wani ya fi shi kyau kisa za ga abubuwan da aka yi shekarun da suka wuce shekara talatin arba'in baya a yanzu an kasu kuma sai ga sun zama wani abu wanda yake mara kyau domin an riga an wuce to amma halittar samai ba haka ba ne kullum za ga wannan saman dai ga ta nan yadda kake kallanta ko ba abin da yake tare da ita na tawaya to ubangiji ya halicci waɗannan sammai sai Allah ce da ghairi amadin ba tare da wasu ginshikai ba tarawunaha wannan tarawunaha za ta iya zama siba ce ta ginshike ce sai zama fi mawdu'i khafdin ala na'ti li amadin sai zama ubangiji ya halicci sammai bi ghairi amadin ba tare da wasu ginshikai ba tarawunaha da kuke gani ma'ana sai nuna kenan akwai ginshikan amma ba ma ganin ginshikan akwai su amma ba ma gani akan wannan fassara su malamai suka ce a'a abin da ake nufi ubangiji ya halitta sammai da ghairi amadin babu wasu ginshikai tarawunaha kamar yadda kuke ganin sama din babu wasu ginshikai da ghairi amadin babu wasu ginshikai tarawunaha kuna ganin ta gashi nan kuna ganin halitta Allah mace shankiti yana cewa wannan fassara za ta zama tana da ƙarfi da faɗin Allah cewa Allah ne yake riƙe da sama dan kada ta faɗo kenan babu wani ginshiki ubangiji ne ya rike da lamarinsa sai zama babu wani ginshiki haka Allah ya rike sama kuma ko da fassara farko ka dauka cewa akwai ginshikin amma ba ma gani to wannan ma yana nuna buwaya da izza da kudura ta Allah madaukakin sarki to balantana ko babu ginshikan gashi nan da inda mutum zai tafi daga nan zai tafi duk inda zai tafi a bayan kasa a ƙarƙashin wannan sama ba zai ce ga ginshikin da ya gani an tokara wannan sama ba in kana so ka ga girman abin kalli wannan masallacin misali ta gani guda nawa yake a dangane da sama ba a magana shi amma ginshiki nawa aka yi masa kuma wannan ginshiki din an yi ne don ya zauna inda ba wannan ginshikin da injiniyoyi za su ce maka ginin nan ba zai yi ba dole sai an yi in ma ba a yi su ba sai an samar da madadin su to ka duba kuma sama da girman ta. da yadda take Allah ce bi ghairi amadin babu wani ginshiki ta rauna haza shi kuna gani to wannan aya ce da iko ne na ubangiji Allah maɗaukakin sarki to da Allah ya magana halittar sama sai ce wa alqasil ardi rawasiya a bayan ƙasa kuma sai Allah ya sanya turaku kirki da ya kafe ƙasa ɗin. dan me Allah ya sanya wannan turaku ɗin wanda malamai na cewa su ne duwatsu Allah ya sanya duwatsu a bayan ƙasa suka kafe ƙasa ɗin dan me an tami da bikum ai ne Allah tami da bikum dan kada ƙasar ta miƙe da ku ta zubar da ku ta yi girgiza idan da ke wannan girgizar sai aka kashe ta da duwatsu ashe dutse da muke gani turke ne na kasa da Allah maɗaukakin sarki yayi yi isa wani dutsen zaka ka gan kana hangen shi a fili a sama amma a kasa kila yawan da yake da shi a ƙasa ya wanda ya fito a sama saboda me saboda Allah ya kashe kasa da waɗannan duwatsu to sannan sai Allah ce wa basta fiha kuma Allah ya yaɗa fiha a cikin wannan kasa din ubangiji ya yada? min kulli dabba daga dukkan wata dabba labazin addabba yana nufin duk wani abin da ke tafiya a bayan ƙasa da haka ɗan adam ma ya shiga ciki dabbobi sun shiga ciki ƙwari sun shiga ciki tsuntsaye sun shiga ciki duk wannan halittar Allah ne ubangiji ya haɗa su a bayan ƙasa mutum da yanzu an samu halittar sama an samu halittar ƙasa an samu dabbobi da suke yawo a bayan ƙasa da da da da abubuwan da Allah ya halitta na mutane to akwai buƙatar abinci sai Allah ce wa anzalna minas sama'i sannan muka saukar daga sama ka duba uslubi na alqur'ani an fara maganar kamar ana yi bayanin wani ne yake bayanin wanda ya aikin ubangiji Allah madaukakin sarki ne khalaqa ya halitti khalaqa as-samawati ya halitti sammai. bi ghairi ardin tarawnaha bi ghairi amadin tarawnaha ya ga ce wa alqa kuma ya jefa ya kafa amma da aka zo jarwa shi Allah ce wa zanna muka saukar sai aka juya magana sai ta dawo kuma ubangiji ne yake magana da kansa. wannan gwanan cewa ne wajen magana wanda laraba sun kira wannan al-iltifat a ilimin balaga ana magana kila da kai ya zo wani guri kuma sai da ne ya koma da wani wanda baya nan ko ana magana da wanda baya nan sai kuma a maida da ya koma zuwa ga wanda yake nan kun ga Allah ya ce khalaqa anan kamar ana gaya wa mai saurari ubangiji ya halitta ya sanya amma jarwa ta kace wa anzalna kuma muka saukar ubangiji ya kawo jam'i ne saboda girmamawa minas sama'i daga girgiji daga wannan hadari da muke gani me muka saukar ma'an ruwa ana Allah ya yi halitta ya halitti sama ya halitti ƙasa, ya halitti dabbobi da mutane da tsuntsaye da kwari sai kuma Allah ya saukar da arzikin da za a rayu da shi kuma arziki yana fitowa ne daga ruwa isa ce aka yi maganar saukar da ruwa domin idan ruwan sama ya sauka ƙasa tana rayuwa da wannan ruwa ne ɗan adam yake yin shuka ya samu abinci da wannan ɗan adam ne da wannan ruwa ne dabbobi ke samun abincin da za su ci hatta dabbar da ke rayuwa da nama wadda ba ta cin ciyawa ko ganye ko wani itace to ai ba za ta samu dabbar da za ta ci ba sai in an yi ruwa ita ma dabbar da za ta ci in ta ci ta rayu sannan za ta samu abin da za ta ci kaga ke kenan ruwa dai shine tushen arziki sai Allah ce wa anzalna minas sama'i ma'an fa anbatna bihi da wannan ruwan sai muka fitar muka fitar da min kulli zaujin daga kowane irin nau'i na halitta karim mai girma sai Allah ya fitar da nau'in ababan halitta ababan da za a ci a nan zaujin wasu suka ce ya haɗa har da ɗan adam shi ma yana cikin min kulli zaujin daga dukkan wani simfi na abin halitta na dukkan wani launi kari mai girma wani launi kyakkyawa imam sha'abi da yace wa ambatna fiha muka fitar fiha a cikin kasan min kulli zawjin daga dukkan nau'ika na mutane zaujin din sai yake nau'i na mutane sai yake karim mai girma ma'ana karim dan adam din da yake da girma da ban kai shine wanda ya aiki zuwa ga aljanna wanda kuma ya aiki zuwa ga wuta to bai zama karim ba to ya aka idan muka fassara da cewa mutane ake nufi suka ce domin ai dan adam asalin shi da kasa aka halitte shi da haka wa ambatina fiha fa ambatina fiha muka fitar daga cikin ta ita kasa din minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da haka daga kasa din wallahu ambatakum min al-ardi nabata da haka fa ambatina fiha sai muka fitar da ku ko mutane da ƙasa ɗin min kulli zaujin daga kowane irin launi karim mai girma wannan ke kenan ga wanda ya bi Allah amma in kuma ka koma fassara farko da ta fi gamewa fa ambatna fiha min kulli zaujin muka fitar da kowane nau'i a bayan ƙasa ɗin sawa'un na mutane ne na dabbobi ne na tsirrai ne na komai Allah ya fitar da karim abin da yake kyakkyawa mai kyan gani sai Allah ya ce haza khalqullah to wannan halittar Allah ne sama da ƙasa da aka yi magana sama da girmanta da faɗinta da abin da ta ƙunsa ƙasa da girmanta da yadda Allah ya kashe ta da yadda ya shimfiɗa ta da ruwa da Allah ya saukar da tsirrai da Allah ya fitar wannan fa halittar Allah ne ba wanda ya yi wannan halittar sai Allah kuma wannan kaɗan kenan daga cikin halittun Allah maɗaukakin sarki yanzu sama da ake magana in ta samu masanin abin da ya shafi ilimin samaniya zai faɗa ma abuwa da yawa na halittun Allah na abubuwan ban mamaki haka ne in ka samu masanin ƙasa in ka samu masanin abin da yake cikin teku dabbobi da suke rayuwa a cikin teku sun wanda suke rayuwa a tudu yawa kuma kala kala ne sinfi sinfi ne ga nan sai wanda mutum ya gani kullum har yanzu ma ba a gama ganowa ba ganowa ake wata babba wata karama wata halittar in ka ganta ƴar karama wata halittar kuma babba ta fi girman jiyar da yake zato wata halittar sai sai awanni tana wuciya ba ta gama wuciya ba ta gaba ɗaya bai gama wuciya ba duk wannan haza khalqullah wannan halittar Allah ne ana ana gaya wa masu bauta wa Allah waɗanda suka bijiri suka ibin Allah to Allah ya faɗa abin da ya halitta na sammai da kasai da duwatsu da dabbobi da tsirrai wannan halittar Allah ne fa'aruni to ku nuna min ko dai nunawa ta gani ku nuna mana mu gani ga daga ko kuma nunawa ta ilimi ku ba mu labari ku gaya mana ma za khalaqal ladzina min duni me waɗanda ba Allah ba suka halitta ku da kuke bauta wani Allah ku nuna mana me suka halitta domin wanda ya yi wannan halitta shine wanda ya cancanta abutawa wanda ku baya iya halitta ko me afaman man la yakhluq afaman yakhluqu kaman la yanzu wanda yake halitta zai daidai da wanda baya yi wanda baya iya samar da komai ai bai cancanta abota masa ba wanda ya cancanta abota wanda ya yi halitta ya kuma samar da ababen halitta wanda zai iya amfanarwa kuma zai iya cutarwa sai Allah ya kalubale ga waɗannan masu bauta wani Allah ana an yi musu kalubale ne domin abu ne sananne ga duk wanda ya karanta alkur'ani kafirai suna tabbatarwa mushrikai musamman wanda manzo Allah ya zo a zamanin in an tambaye su waye halitta sammai da kasai duk za su ce Allah kamar yadda Allah ya bada labari to tunda kun tabbatar halittar Allah ne ku nuna mana ababan da kuke mota ne suka halitta babu abin da suka halitta to waɗannan ayoyi da waɗannan halittu ba za su jawo hankalinku zuwa ga bauta wa Allah shi kadai ba ba za su ja hankalinku zuwa ga kaɗaita Allah da bauta ba tunda shi ya halitta waɗannan abubuwa ɗin akwai waɗanda suke inkarin samuwar Allah masu cewa gaba ɗaya babu Allah su a gurin su a halitta haka kullum ta zo haka kurin ta zo to wannan sabawa halitta ne saba fitara ne mai wannan aƙidar a karantan shi karantan shi zai iya rayuwa da wannan aƙidar zai iya rayuwa da wannan aƙidar domin da zaka ce masa dan me zaka sanya tibabi dan me zaka ci abinci dan me zaka yi kaza ai da sai ka zauna tunda komai yana faruwa ne ba tare da aminci ba ka ce wannan duniya da abin da ke cikinta da mutane da aljanu da dabbobi ka ce haka kullum suka faru ba wanda yayi to kai ma a rayuwarka sai ga kai ma ka daina yin komai ka daina cin abinci in kana jin yunwa ka daina sanya tufafi duk wani abin da ka sani sai ka yi zai faru kada ka yi ba zai faru da kanshi to ko idan ya zama na komai yana da musabbabi to ya zaka ci wannan duniyar gaba daya da abin da ke cikinta na na halitta da girmanta da yadda take ka sai haka kullun take wannan tsari da Allah ya tsara wannan rayuwa rana ta fito ta faɗi wata ya fito ya kai wasu kwanaki ya ɓace dare ya zo yini ya tafi yini ya zo dare ya tafi yadda Allah ya tsara lokacin damana lokacin rani iska ta zo mai zafi mai sanyi ta zo da waɗannan abubuwa ka ce haka kurin abuwa suke faruwa wannan ya saba fitira ya saba hankali da haka waɗannan halittun Allah ne duk wani wanda ba Allah ba kuma baya halitta sai dai yayi abin da yake mai kama da halitta amma ba halitta ne. halittar Allah daga babu ne zuwa akwai amma halittar da wani abin halitta yake yi sai dai daga akwai ya samar da wani abin ya ɗauki ƙasa ya haɗa da ruwa da siminti da kaza ya gina gida amma bai iya yin wannan ba sai da aka samar mai da ƙasar da ruwan da kaza to shi kuma Allah yana samarwa ne daga babu sai fa takfuruna billahi wa kuntum amwatan da babu ku fa ahyaku thumma yumeetukum thumma yuhyikum da haka halittar Allah ita ce cikakkiyar halitta sai Allah ya ce bani zalimun bari dai azzalimuna azzalimai A anan suwaye aka kira da azzalimun su ne mushrikai sai Allah ya kira su da azzalimun saboda babu zalincin da yafi irin mutum ya ɗauki haƙƙi na Allah ya bai wani Allah ka kalli wanda ya halitta sammai da kasai ya samar da halitta ya sokar da ruwa ya ba da abinci ya ba da lafiya ya yi kaza ka ɗauki wannan haƙƙi na shi ka baiwa wani wanda ba iya yin wannan akwai zaluncin da ya wuce irin mutum ya zama yana bautawa itace ko yana bautawa gumaka ko yana bautawa aljanu ko yana bautawa wani wani dan adam dan uwansu wanda yake ji yake gani yake magana yake bayan gida yake da gajiyayye wanda akwai abin da bai iya yi sai an masa babu zalincin da ya bi irin mutum ya dau haƙƙin Allah kuma ya bai wannan yasa anan sai Allah ya ce zalimun kuma kamar yadda zamu karanta cikin wannan sura Allah ya ce mana inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma da haka Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai ba su ne azzalimai da haka duk inda ka ga kafiri wanda bai bin Allah bai imani da Allah ba azzalimi ne duk inda ka ga kafiri azzalimi ne ko da ku yana adalci a rayuwar yau da kullum to yayi zalunci waye zalunta shine yayi zalunci ya dau haƙƙin Allah ya bai wani Allah yayi zalunci na abin da ya kamata yi bai yi ba yayi abin da ba shi aka ce yi ba ya zalunci kanshi da kanshi domin ya fantare da haka dukkan kafiri azzalimi ne amma ba duka azzalimi yake kafiri ba za a iya samun azzalimi amma ba kafiri ba mutum ya zalunci kanshi ko ya zalunci wani wanda suke tare ko musulmi ne amma ba kafiri ba amma duk kafiri azzalimi ne Allah ya ce wal kafiruna humul zalimun sa da Allah ya ce wal zalimuna humul kafirun to da da azzalimi sai a ce bai kafiri ya Allah ya ce wal kafiruna humul zalimun kafirai su ne azzalimai ya Allah ya ce to waɗannan azzalimai fi zalalin suna cikin ɓata mubiri wanda yake mabayyana waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna mana ikon Allah da kudura Allah ta yadda ya samar da wannan halitta da halittar sama ba tare da wani ginshiki ba ta yadda ya kafe kasa don kada ta girgije da bayi ta yadda ya yada halitta a bayan kasa ta yadda ya sokar da ruwan sama kuma ya fitar da tsirrai daga wannan ruwan wannan yana mana ikon Allah da kudura Allah sannan kuma suna nuna mana ayoyin Allah alkauniya ayoyin Allah da muke gani irin sama da ƙasa da sauransu sannan kuma wannan ayoyi suna gwada mana cewa duk wani wanda ba Allah ba to baya iya halittar komai baya iya halittar komai kamar yadda Allah ya faɗa muka karanta cikin suratul ankabut surar da ta gabata waɗanda ake bautawa kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban wala yajtama'u la ba za su iya halittar kuda ba ko da sun tare don su halitta kudan ba za su iya ba inda kuda zai janye musu wani abu na halittar su ba za su iya kwato abin da gurin shi ba da haka kenan babu wanda ya cancanta da bauta sai Allah madaukakin sarki sannan wannan ayoyi suna gwada mana cewa shirka haɗa Allah da wani wajen bauta bauta wa wani Allah da ƙin bauta wa Allah zalunci ne babba shi yasa Allah ya kira su da azzalimai sai Allah ya ce ne ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإننا يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد نعم دقنا في قصة في سورة حكومة من بياني لكسر لقمان الله يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة تبت حقيقة من بي ولقمان حكمة عن اشكر لله قبولي والله wa yashkuru duk wanda ya gode fa inna ma yashkuru li to yana yin godiyar ne dan amfanin kansa wa man kafara wanda yake godewa ya mutunci ya bada baya fa inna Allah ghaniyun Allah mawadaci ne hamid kuma abun yabo ne abun godewa ne ubangiji ya buɗe mana wannan kissa da bayanin hikima a baya mun kana cikin sunayen Allah akwai alhakim mai hikima wannan hikima kuma Allah yana bada isa ita ga wanda ya ga dama sai Allah ya buɗe mana kissar Luqman da cewa ya ba shi hikima waye Luqman a Luqman malamai na cewa wani bawa ne daga cikin bayan Allah a cikin bani Isra'il wasu ce ya rayu a zamanin Annabi Dawud wasu ka ce tun gabanin Annabi Dawud ya zo yake rayuwa wasu ka ce ya zauna da Annabi Ayyub dan dan uwar dan dan uwan Ibn Khalid Ayyub ne mana wadda ta ‘yar uwan mahaifiyar ayyub ita ta haife shi to almuhim babban dai abinda za mu ɗauka a nan bawa ne daga cikin bayan Allah daga cikin bani Isra'il shi ne Luqman sunan shi Luqman wasu ka ce ibnu ba'ura ibnu nahur ibnu tara tara shi ne azar mahaifin annabi Ibrahim haka Muhammad Ibnu Isaac ya faɗi sabar Luqman yake Luqman ibnu ba'ura ba ba'ura wancan da aka bada labarin cikin suratul a arab ba kamar yadda su malamin suke ta sunan shi bil'am ibn ba'ura to ba shi ake nabi a ba wannan wani ne daban ibn nahur ibn tara haka suka ce wasu suka ce luqman ibn anqa ibn sarwan to wannan shi ne shi luqman wasu sun ce annabi ne to amma maganar annabi ne tana da rauni duk da sun dogara da cewa Allah ya ce ya ba shi hikima sai kuma Allah ya kira annabci da hikima a cikin alqur'ani to amma babu wani bayani sarihi bayyana ne da nuna annabi ne suna cewa bawa ne daga cikin bayan Allah bal ma yadda aka samu da dewa daga gurin magabata suna sibata da cewa mutum ne ma wanda yake baka fata yana cikin Sudan Misra irin bakaken Misra din suna ma sibata cewa mutum ne da yake halitta shi ba wata halitta ba ce kyakkyawa amma Allah ya bashi hikima da haka waliyi ne daga cikin bayan Allah na ƙwarai da Allah maɗaukacin sarki ya ba su hikima wasu ma sun ce makiyayi ne kiwo yake na dabbobi daga baya Allah ya ba shi hikima kuma ya zama mutane suna amfanuwa da wannan hikima da ya ba shi me ce ce hikima hikima suka ce shine sanin hakikanin abubuwa hakikanin al'amura da su, da kuma yin daidai da faɗar daidai faɗar daidai da aikata daidai shine hikima ƙudurce daidai da faɗar daidai da aikata daidai shi ake kira hikima da haka Allah ya bai wa Luqman hikima ma'ana yana da maganganun kyawawa na daidai kuma ya san al'amura yadda suke kuma yana yin aikata daidai shine ma'ana Allah ya ba shi hikima Allah ya ce wa laqad atayna luqmana al hikima?' tabbas mun bai wa Luqman hikima suna kawo misalai na hikimomin shi da cewa wani abin ba sai dai a ambata ba ka iya sanin inganci shi saboda ya riga ya dade, wani abin ana nakaltuwa daga bani Isra'il ne daga Isra'iliya ake nakaltun shi ba ka iya gane cewa ya inganta ko bai inganta ba misali irin abin da malaman tafsiri suke ambatawa cewa yana daga cikin ma'ana hikimar Luqman lokacin da aka umarce shi Ubangidanci ya umarce shi ne yanka dabba da ya yanka dabba fi Ubangidanci ce ka zo min da gaɓoɓi guda biyu a cikin dabban nan da suka fi kowace gaɓa muni sai ya ciro mai harshe da zuciyar dabbar sai ya kawo mai bayan kwana biyu sai aka sake yanka dabba ya ce masa yanka dabba ya yanka akuya ko tinkiya sai ce ka ciro min gaɓoɓi mafi kyau a jikin wannan dabba ɗin sai shiro mai zuciya da harshe sai ya kawo mu ce yaya na ce mafi muni a baya ka samun zuciya da harshe kuma yanzu ma na ce mafi kyau ka samun zuciya da harshe sai ce ai waɗannan gaɓɓai guda biyu a jiki idan suka gyaru dukkan jiki ya gyaru haka nan idan suka lalace dukkan jiki ya lalace to idan zuciyar mutum ba ta da kyau to za ka zama harshen shi bai da kyau sai sa manzo Allah ya mana cikin alamun munafinci Munafunci al'amali na aiki alamun munafinci shine wa idza khasama fajara idan yayi husuma sai ya fajirci mana alamu ne na rashin kyan zuciya ga mutum dan karamin abu sai kuma ya dinga kalmomi munana zagi da ashar da da fadan baƙaƙen maganganu manya manya cikin nan abin da bai kai ya kawo ba ma'ana in yayi husuma ya iya mallakar kanshi to alamar zuciya ba ta da kyau to idan zuciya ta lalace a jiki dukkan jiki ya lalace idan kuma zuciya ta gyaru to jiki yana gyaruwa mai kyan zuciya sai ka ga ko da magana zai zaga magana ce mai kyau wannan yana cikin hikimar luqman sannan kuma yana cikin hikimomin sa abinda zamu karanta a cikin wannan aya da Allah ya ba mu labari a imam ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace zuwa lokacin da yake rubuta tafsiri na wannan ayar ya samu hikima ta lokuman guda 38 hikima ɗaya 38 yace kuma kila in ya gama a kila nan gaba zai samu wasu domin an hakaito wani daga cikin magabata yana cewa ya karanta abin da ba zai gaza dubu goma ba wahab ibn munabbi yace yana cewa ya karanta abin da ba zai gaza hikima dubu goma daga lukman ba amma shi imam ibn ashur yace shi abin da ya samu tura 38 yace wala Allah wancan magabaci ya ambaci dubu goma ne ila dan ya nuna yawa hikanin dubu goma ba kamar yadda mutum zai ce wani ya mallaki dukiya malana zakin tinkiya kaga ai wani abu ne da bai da adadi amma shi ma ba yana nufin dukiyar wani ba ta da adadi ba yana so nuna ma yawan dukiyar ne da haka wannan ba da yake dubu goma kila yana so ya nuna yawan abin da yake wannan ne sannan an rawaito cewa wata rana ya shiga gurin annabi dawud muna sa wannan misalai ne na irin ma'ana hikimarsa da ƙur'ani ya ishara zuwa gare ta sai aka tambayi Wa ya aka yi ya cimma wannan hikima ya aka yi zama yana da irin wannan gwalagwalan a maganganu da abubuwa na daidai sai ce ta hanyar yin shiru yawan shiru da kuma rashin shiga abin da bai shafe shi ba duk wanda yake da yawan surutu to babu shakka za ka tarar yana da yawan kurakurai haka nan wanda yake yawan shiga abin da ba su to zai shiga abin da yake zai aikata abin da ba daidai ba da haka ana son mutum ya zama mai yawan kamewa baya magana sai inda dalili shi yasa idan ya zama na magana gwal sai shiru kuma zinari da ba ana san mutum zai magana duba ga amfanin ta ko rashin amfanin ta. sannan kuma kada mutum ya shiga abinda bai shafe shi ba abinda da yake babu a dalili akai ko babu wani umarni na kan shiga irin wannan to Allah yake mun bai wa na hikima sai Allah yake anishkur lillah wannan an din wasu kace an ce mufassira ma'ana kamar tana fassara hikimar daga cikin hikimar da aka yi masa wahayi da aka ba shi aka yi masa ilhama aka bashi tunda magana mai inganci ba annabi ba ne. daga cikin hikimar da aka kimsa masa akwai gode wa Allah anishkur lillah ka gode wa Allah ashe gode wa Allah ba karamar hikima ba kamar da zamu zo mai bayanin fa'ida ta godiya kana za ka gane cewa ashe gode wa Allah ba karamar hikima ba sai Allah ya ce wa man yashkur duk wanda ya gode wa Allah to menene godiyar Allah inda anan an ce ya gode wa Allah to menene godiyar Allah godiyar Allah madaukakin sarki godiya tana kasancewa da zuciya ta hanyar tabbatar da ni'ima mutum ya ambaci ni'imar da aka yi mai ya tabbatar da ita misali mu ce shi alhamdulillah Allah ta bani lafiya kaga ya tabbatar da ni'imar lafiya alhamdulillah bisa wannan abinci da ta bani kaga ya tabbatar da ni'imar bashi ne haka dai tabbatarwa da itirafi sannan da an bato da baki sannan kuma da nuna yabo da da'a da biyayya ga Allah da gabbai ashe godiya cikakkiya ita ce wadda ta haɗa waɗannan abubuwa guda uku a zuci mutum ya kudirce ni'imar ya yadda ni'imar daga Allah ne ya kudirce kuma wannan ni'imar in ma ɗan adam ne za gode wato ka ji cewa lallai wane ya min ni'ima ya ce ta min ka ji wannan a zuciyarka sannan faɗi da baki ta hanyar yabo ta hanyar godiya kamar bawa ya ce alhamdulillah wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana so Allah yana yarda da bawa ya ci loma ɗaya ko biyu ta abinci ya gode masa da haka Allah yana son godiya sannan kuma aiki da gabbai i'malu ala da shukra Allah shi ku yi aiki ko iyalan dawo. shukran dan gode wa Allah ashe godiyar Allah sai ta hada da aiki mai cikakken gode wa Allah shine wanda yake gode masa a zuci da harshe da gaffai a zuciyarsa yana jin Allah ya mai ni'ima yana mai ikirazi da wannan a bakin shi kullum yana alhamdulillah yana Allah mun gode maka sannan a aikace kuma baya saba wa Allah yana yin abin da Allah yake so to wannan shi ake kira godiya ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana yin bayanin cewa godiya shine bawaye ikirazi da ni'imar da Allah ya mai a bisa fuska ta ƙanƙan da kai da yabo ga Allah da neman taimakon Allah sai yake faman lam ya'rifin ni'ima wanda bai san ni'ima ba bai ma gane ni'ima ba su wato wanda bai san ni'ima ba bai gane ni'ima Allah ya ne ba wannan ba, ba magana ya gode wa Allah ita bal kana jahilan biha ya jahilci ni'iman lam yashkurha to ba zai gode wa Allah ita ba ashe baka godewa sai ma ka gane ni'ima ce to ka gane ni'imar kuma da ce ne da gurin Allah kaga muna zuwa mai bawani muna zuwa mai bayan gida waɗannan abubuwa da mutum zai je biya bukatar su zai keɓe ya rufe ya biya bukatar sa ba karamin ni'ima ba yayin da ka je ya fita ni'ima ce da gurin Allah to in ka gane ni'ima ne shine in zaka fito sai ka nemi gafara Allah gufranak Allah ina neman gafararka bisa gazawa ta na biyan ni'imar da kai mun daga cikin ni'imomin da kai mun akwai raba ni da wannan abin da yake ciki na cikin hanya mai sauki to dan haka abu na farko sanin ni'ima din wa man arafaha duk wanda ya san ni'ima din walam ya'rif al-mun'ima biha amma bai san waye mai ni'imar ba lam yashkurha aidan wannan ma ba zai gode ni'imar Allah da haka daga cikin hanyar godiya ni'ima ka gane waye maka ni'imar Allah ne maka wa man arafa an-ni'mata wal mun'im wanda ya san ni'ima ya gane kaza ni'ima ne ya kuma san wanda ya mai ni'imar shine Allah lakin jahadaha amma ya inkarinta yanzu za ga mutum yana yawo lafiya shi kalau yana magana yana ji yana tafiya yana komai amma bai da kuɗi yana jin yunwa sai guda baki sai ni mai Allah ya min a ga wannan bai san ni'imar da Allah ya mai ba ya jahilci ni'imar gaba ɗaya to don haka ya yi inkarin ni'imomin Allah da za ka same ka ce ba ka ganin kana gani ba ka ganin kana magana kana tafiya kana da lafiya duk wannan ba ni'ima ba ce ce eh to gaskiya ni'ima ce to amma dai duk da haka dai ai ban da kaza to kaga ya gane ni'imar ya kuma gane Allah zai ni'imar amma ya yi inkarin ta to wannan ma bai gode wa Allah ba wa man arafa ni'mata wal mun'im wanda ya san ni'ima ya kuma san wanda ya yi ni'imar wa aqarra biha ya tabbatar da ni'ima wa lam yajhadha bai jayayya da ni'imar ba ya tabbata ni'ima ne amma kuma duk da haka yi kankan kankan da kai ga Allah yake san Allah yake yarda da abin da Allah yake so to wannan ma bai gode wa Allah ba waye cikakken wanda ya gode wa Allah shine wanda ya san ni'ima ya san wanda ya yi masa ni'imar Allah kenan ya kankantar da kai ga Allah ya so Allah ya yarda da Allah ya yarda da abin da Allah yake so yi amfani da wannan ni'imar wajen godiya ga Allah to wannan shine ya gode wa ni'imar Allah madaukakin sarki da haka gode wa ni'ima gode wa Allah yana buƙatar yi a zuci kudircewa a zuci sannan da faɗa da baki sannan da aikatawa da gabbai wannan ita ce cikakkiyar godiya godiya ɗabi'a ce ta annabawan Allah godiya ɗabi'a ce ta annabawan Allah Allah ya ce wa dangane da annabi Nuhu innahu kana abdan shakura bawa mu ne mai yawan godiya haka nan Allah ya gaya dangane da annabi Ibrahim Allah yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen ya Allah ce shakiran li al'umi mai gode wa ni'imomin Allah ne haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama mai gode wa ni'imomin Allah ne kamar yadda hadisi ya nuna da haka godiya ga Allah madaukakin sarki sifa ce ta annabawa gode wa Allah yana da falala mai yawa yana da amfani mai yawa idan kana son ni'ima ta dawwama kuma ta ƙaru idan babu ita a samu idan akwai ta ta zauna to ka gode wa Allah wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah yake tabbas in kuka gode za mu ƙara muku wala in kafartum inna azabi lashadid a wani gurin Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ce waskuru lillah ku ce daga daɗaɗa abubuwan da muka azurta ku kuma ku gode wa Allah matukar Allah shi kaɗai kuke bautawa Da haka umarni da ai godiya da Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum umarni da godiya ya zo bayan maganar ni'ima saboda me saboda ita godiya tana sa ni'imar ta zauna yasa da Allah ya maganar ku ci daga abin da muka azurta ku sai ce waskuru lillah ku gode wa Allah mumini kamar yadda manzon Allah ya faɗa shi dukkan lamarin sa alkhairi ne kuma ba wanda yake da wannan sai mumini in abu na kwarai ya same shi sai ya gode wa Allah sai zama alkhairi tare da shi domin me Allah zai kara masa Allah zai tsare masa wannan ni'ima in abu na sharri ya same shi na rashin jin daɗi sai ya yi haƙuri kuma sai zama alkhairi a gare shi Umar ibn Abdulaziz yana cewa qayyidu ni'amallahi bi shukrillah in kuna so ku dabai ku dabai ni'imomin da Allah ya muku ya zama suna nan ba su tafi ba to ku dabai su da godewa Allah sannan abu na biyu ladan godiya mai yawa ne a gurin Allah yana da yawa a gurin Allah duk bawa mai yawan godewa Allah to yana da lada mai yawa a gurin Allah Allah madaukakin sarki ce wa sayajidillahu shakirin cikin surata Ali Imran Allah yake da sannu Allah zai saka wa masu godiya a wani gun Allah ce wa sanajin shakirin za mu takawa masu godiya a nan bai ambaci wani lada za a ba su ba don ya nuna girman ladan da yawan ladan don a gane cewa gwargwadon girman godiyar da za ka yi gwargwadon girman ladan da za ka samu a wajen Allah maɗaukakin sarki abu na uku godewa Allah yana sa mutum ya samu yardar Allah in kana so Allah yarda da kai ka dinga yawan godewa Allah kamar yadda muka karanta a hadisi Allah yana yarda da bawa idan ya ci noma ɗaya biyu ta abinci ya gode masa Allah ya ce in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum in kun butulce kun ba da baya kun kafirce Allah ya wadata gabarin ku mana ba abin da za ku tsara Allah ba abin da za ku rage Allah wala yarda li ibadihi al-kufr amma Allah bai yarda wa bayansa kafirci ba ko butulcewa wa in tashkuru yardahu lakum idan kuka gode Allah zai yarda da haka gare ku ashe in gana so ka sami yardar Allah ka zama mai godiya ga Allah madaukakin sarki a ibn al-qayyim yana cewa dangane da godiya hiya min a'lal manazil cikin matakai na bayan Allah matakin godiya yana koli wa hiya fawqa rida wa ziyada ita godiya tana sama da yarda ka san in ka yarda da abu ka ji daɗin abu to alamun da ke nuna ka yarda din godiyar to godiyar tana sama da yarda shi yasa bawa idan abu ya same shi mara daɗi ya ce alhamdulillah sai Allah ya ɗaukaka darajar shi saboda me bayan yarda da abin da ya same shi ma kuma ya ƙara da godiya ga Allah maɗaukakin sarki farida mun darajar fi shukuri iz yastahilu yastahilu wujudu shukuri bidunihi in dai ba yarda ba za a samu godiya ba sai sa koya mana a kowane yanayi mutum ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah sannan abu na hudu ah, wanda duk yake gode wa Allah to shine yake bauta wa Allah duk wanda baya gode wa Allah to baya cikin masu bauta wa Allah Allah ya ce washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun ku gode wa Allah matukar shi kadai kuke bautawa ashe godiya ga Allah alama ce ta bawa yana bautawa Allah abu na biyar godiya tana kare mutum daga fadawa cikin azaba tana kare al'umma daga fadawa cikin narko da bala'i da musiba ma yafa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum me Allah zai da azabta ku matukar dukkan kun gode matukar kuka yi imani to wani dalili zai sa Allah ya muku azaba a sai daga cikin abin da zai ba mu amnu nutsuwa a rayuwar mu yau da kullum yawan godewa Allah yawan godewa Allah madaukakin sarki dan mai wa kana Allah shakiran alima daka godewa Allah madaukakin sarki yana jawo bawa ba zai gamu da musiba ko azaba ba abu na shida waɗanda suke godewa Allah sune masu tabbatar da ni'imomin Allah gare su duk lokacin da ba shi alhamdulillah Allah na gode maka ya faɗa da Hausa ko da Larabci ko da wani yare to yana mai tabbatar da ni'imar da Allah ya masa wannan ko ba kowa yake yi ba Allah ce wa qalilun min ibadi yashkur kaɗan ne cikin bayina masu godiya domin da yawa mutane ba godiya suke yi ba yayin da mutum ke saba wa Allah da abin da Allah ya bashi bai gode wa Allah ba yayin da mutum ya zama ya ki amfani da ni'imar da Allah ya masa bai gode wa Allah akan wannan ni'ima ba dan haka gode wa Allah madaukakin sarki ni'imomi ni'ima ce babba akwai abubuwan da suke nuna godiya ga Allah ta ya za a gane bawa mai godewa Allah abu na farko bawan da yake kiyaye dokokin Allah zai da muka yi bayani wannan alama ce ta godewa Allah maɗaukakin sarki sannan abu na biyu ƙana'a wadatar zuci da yarda da abin da Allah ya ba sa manzo Allah ce kun qani'an takun ashkaran nas kun qani'an ka zama mai wadatar zuci to za ka zama mafi godiyar mutane in kana so ka ga zama mafi godiyar mutane ka zama mai wadatar zuci duk abin da Allah ya baka ka gode ko min shi ka gode to sai ka zama mafi godiyar mutane amma wanda bai da wadatar zuci ba zai zama mai godiya ba kullum sai idan gaban ta ni'imomin da Allah ya masa kuma yana kallon wasu abubuwa daban daga cikin abin da ke nuna godiya akwai sujjada za Allah sallallahu alaihi wasallam idan abin farin ciki ya zo masa labari na farin ciki ya zo masa mai daɗi sai sujada ga Allah sujudu shukr kenan wannan sujada ana yin ta ta hanyar kai goshi kasa ba sharadi bane sai kai alwala ba kuma sharadi bane sai ka kalli alqibla ba sharadi bane ya zam ma'ana ba za ka yi ta ba sai kana da alwala ko sai ka kalli alqibla a'a a duk yanayin da ka yi ta abinda ake so ka kai goshin ka kasa kana mai godiya ga Allah ko da baka ce komai ba sannan yana cikin abin da ke nuna bawa yana gode wa Allah ya zama yana gode wa mutane yana gode wa bayan Allah duk wanda mutane za su yi mai alheri baya godiya to baya wa Allah manzo Allah ce la yashkurullah man la yashkurun nas da ka gode wa mutane alama gode wa Allah ne domin ai duk wanda ka ga yana gode wa mutane to ba zai gaza gode wa Allah ba da haka idan an ma alkhairi abinda addini nuna kai godiya ka ce na gode manzo Allah ce wanda ya muku kyakkyawa ku saka masa in ba abinda za ku saka masa ku yi masa addu'a har ku dinga ganin kun saka masa ma'ana ku ji a ranku cewa kun saka masa mabi alkhairin addu'a da za jazakallahu khairan Allah ya sata maka da alkhairi wannan addu'a ce mai girma da haka wannan dangane da abin da ya shafi alamun godiya kenan akwai abubuwan da suke taimaka wa mutum ya gode wa Allah abu na farko mutum ya dinga kallon waɗanda ya fi kullum in ka tashi kallo a rayuwa ka su kalli na sama da kai kana mai damuwa da cewa baka da kaza kalli waɗanda ka fi to sai ka dinga gode wa Allah manzo Allah ya ce idza nazara ahadukum ila man فضل عليه في المال والخل فلينظر الى من هو اسفل منه إن أيوك يكل وأن اكا جيجي تاشي وجان حديثة دوكيا وزانا لا شيء يكل وأن يكي كتلشي شيء in kana wannan sai sai maka maka ga gode wa Allah baka da kuɗi kana da lafiya kalli mara lafiya kana da ma'ana abincin da zaka ci kana da kaza amma kana da damuwa ta bangaren ko wani ba lafiya cikin ƴaƴa ko iyali ko kaza sai ka tana to ai Allah madaukin sarki min ni'ima sai da ni ya bar da lafiya ya bar wance ya bar wani cikin ƴaƴan wani ne sai ka gode wa Allah duk abin da ya zo sai ka kalli na ƙasa da wannan abu na biyu da zai taimaka mutum wajen gode wa Allah shine kullum mutum ya tana shi bawa bawa ne na Allah da haka baya mallaka komai in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda ka tana kullum kai bawa ne to wannan zai sa ka dinga gode wa Allah madaukakin sarki abu na uku amfani da ni'imar yawan amfani da ni'imar kada Allah ya ma ni'ima ka kaskace ta ka ki amfani da ita ka kici ka kiciyarwa manzo Allah cewa yi kulu wa shrabu wa tasaddaqu walbasu ma lam yukhalifu israfun aw makhila manzo Allah ce ku ci ku ci ko bayan Allah ku sha ku yi sadaka ku sanya tibabi matukar babu jiji da kai babu ɓanna. to wannan abu zai taimaka maka godewa Allah amma Allah ya baka ka kici ka hana iyalai ka hana ƴan uwa ka hana makota to ina godiya ga Allah amma Allah ya baka kaki iyalanka sun yi farin ciki sun ji daɗi sun yi ma addu'a ka kyautata musu kai ma sai Allah ya kyautata maka sai Allah ya ƙara baka ka bai wa na kusa da kai yaranka na kasuwa masu tsaya ka neman dukiya kana kyautata musu baka takure su to sai zama Allah ya dinka ƙara maka amma wanda zai tattake ni'imar da Allah ya mai ki amfani da ita to wannan bai ba ba zai yi godiya ba daga cikin abin da ke taimakawa wajen godewa Allah akwai ambatan Allah zikiri yawan ambatan Allah sannan akwai yakar shedan shedan shedan ya san girman godiya ya san matsayin godiya dan haka sai yake cewa Allah sun mala'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai ce ne wala tajidu aktharahum shakirin saboda ya san girman godiya sai Allah zan zo ta sama ta ƙasa ta dama ta hagu kuma ba za ka samu da yawa tana gode maka ba to kai kokari ka yaki shedan ka gode wa Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa laqad ataina luqman al-hikma hakika mun bai wa luqman hikma anishkur lillah daga cikin wannan ni'imar abin da aka tsora masa aka bashi aka na hikima shine ka gode wa Allah sai Allah ya ce wa man yashkur duk wanda ya gode wa Allah fa inna ma yashkuru li nafsihi to amfanin godiyar kanki zai dawo domin Allah baya amfana da bautar da muke masa in ka sallah ka azumi ka yi zakka ka je hajji ka karanta alkur'ani ka yi da'a kanka kaiwa man amila salihan fali nafsihi duk wanda ya aikata na kware kansa yiwa wa man asaa fa alaiha wanda ya munana ma kansa yiwa ba abin da zamu tsara wa Allah hadisi ingantacce hadisul qudsi hadisin Abu Zar za Allah yana cewa Allah ya ce law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce mutanenku na farko da na ƙarshe da aljanu da mutane kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin za su zama suna kan zuciyar daidai da zuciyar mutumin da yafi kowa tsoron Allah a wannan al'umma wanda yafi kowa tsoron Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ce zuciyar kowa haka take to ma za da zalika fi mulki shay'an Allah ya ce haka ba zai ƙara komai a cikin mulki na ba haka nan law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutane da aljannu kanu ala afjari qalbi rajulin wahid zuciyarsu za ta zama daidai da zuciyar wanda fi kowa fajin wannan ma na fasa zalika fi mulki shay'an wannan ba zai kauye Allah da komai ba yasa a hadisin Allah yake cewa ya ku bayina ku ba ku isa ku amfanar da ni ba fa fatan fa'uli bare ku amfani ni walan tablughu durri ba ku isa ku cutar da ni ba fa fatadurruni bare ku cutar da ni da haka inna ma hiya a'malukum ayyukan ku ne dai da kuke yi ufiha lakum nake kididdigewa ne Allah yake lissafawa aikin da kuke yi su Allah yake lissafawa wa man wajada khayran falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wa man wajada ghayra zalik duk wanda ya samu koma bayan wannan fala ya la illa nafsa sai zargi kowa sai ji. dan haka nan duk wanda ya gode fa inna ma yakfuru li nafsi kamar da muka faɗa a bayani daga cikin fa'ida godiya din za ta rike maka ni'imar da kake ciki sai Allah ya ta ƙara maka wannan ni'ima din wa man kafara wanda ya butulci yake godiya fa inna Allah to haƙiƙa Allah ghaniyun mawadaci ne Allah yana da wadata zatiya ba wani mawadaci zafiyan. duk yadda mutum ya kai da mulki ko kuɗi ko ilimi su ne ɗaukaka na duniya ko ɗaukaka ta kuɗi ko ta mulki ko ta ilimi duk wanda mutum ya kai to ba iya wadata ga barin waninsa ba wanda yake da wadata zatiya yace yau ya wadatu ya buƙatar komai a'a jiya da kai yanzu wanda ya fi kowa kuɗi inda za mu kaddara ga wani ya fi kowa kuɗi a garin nan idan aka wayi gari wani abu ya lalace a gidan shi na wuta to duk kuɗin shi in bai iya gyara ba sai dai ya nemo mai gyara ya gyara kila sai ka gan shi da wanda yake kasan kasan kasan can amma yanzu kuma shi ne yanzu yake da abin da zai mai wannan kuɗin ba zai iya ɗiba ya cire sai sai kuɗi ku gyara ba za su gyara ba sai ya nemo wanda zai gyara a ba kuɗin bayan gidan shi in ya lalace sai ya nemo wanda zai gyara kaza duk yadda mutum yake yana bukata namiji baya iya rayuwa inda ya cika namiji sai da mace mace ba ta iya rayuwa sai da namiji kaga muna da bukatar juna shi yasa ko mun ki ko mun so mu bayan juna ne muna wa juna hidima da masu mulki da talakawa suna wa juna hidima mai mulki yana wa masu talakawa hidima su ma talaka suna mai hidima haka nan mai kuɗi yana wa talaka hidima talaka suna mai hidima maza na wa mata mata na wa maza ba wanda zai iya rayuwa mustaqilli amma Allah ghaniyun Allah mawadaci ne yasa Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ku ne masu bukata zuwa ga Allah wallahu al-ghani Allah mawadaci ne wadatar da baya bukatar komai da haka in ka gode kanka in ba gode ba ba abin da zai fi Allah hamid kuma abin yabo ne Allah abin godiya ne abin yabawa ne in ka yaba kanka za ka samu lada in baka yaba wa Allah ba mala'iku na nan suna nan a sama ba abin da suke sai bautar Allah sai yaban Allah sai tasbihi da Allah aikin su kenan akwai kuma ɗimbin mutane a bayan ƙasa akwai arjanu sannan kuma uwa uba babu wata halitta da ba ta tasiri Allah babu wata halitta da ba ta ga Allah to kaga ashe in mutum kansa zai amfanar idan kuma bai yi ba kansa zai cutar to wannan aya da muka karanta shimfiɗa ne na abin da zai zo mana na wasiyyar Luqman da ɗan shi za mu ji hikimar da Allah yake faɗa ya ba shi Allah ya hakaito mana a ciki sannan a wannan ayar za mu fahimci cewa Luqman bawa ne na Allah madaukakin sarki sannan kuma a wannan ayi za mu fahimci muhimmancin godiya yadda aka fara gabatar da ita a cikin abin da Allah ya ambata godiya ga Allah madaukakin sarki da girman godewa Allah sannan za mu gane cewa duk wanda ya gode kansa ya amfanar wanda kuma ya ya baya su ba zai cutar da Allah da komai ba hmm. ubangiji Allah ya mana zanda kasar idan tar da mu zuwa ga abin da yake so ya nisantar da mu daga duk wani abin da baya so Allah ka karba abin da muke gabatarwa a cikin wannan wata ne albarka akwai ɗan uwa da yake mana kiran sallah a wannan masallaci malam Musa a dazu Allah ya wa yayansa rasuwa muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa ya masa rahama shi kuma da sauran iyalai gaba ɗaya Allah ya ba su ladan haƙuri. mu kuma in lokacin mu yi Allah ya sa mu cika da imani ubangiji Allah maɗaukacin sarki ka yafe mana kurakuran mu abin da yake na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana sai idan Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala za mu daura bi hadha qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin